'yan iska waɗannan la'anannu ba zai taɓa sawa su ainihin amince da shi ba matuƙar shi ba a cikinsu yake ba domin akwai munafukai a kewaye da masallatan ahli sunna da makarantun ahli sunna waɗanda suke ba su mafaka da ainihin wato mahiranta waɗanda in kun ce kun kore su daga masallacinku sai su ainihin tsallaka masallacin suwa na sai su zauna su su wani sai su ce a su duk musulmi ya zo ba komai su ba sa bambance an dai kai musulmi ne ba ruwan so ka zaman ka waɗannan munafukai ne waɗanda suka mai da masallacinsu ya zama masjidul dirari akwai waɗanda shagunansu da wuraren sana'o'insu suke ba da su a matsayin mafaka ko kuma wurin hira ga ire-iren waɗannan ba don komi ba saboda sun san cewa in sun tsallaka masallacin can ko makarantar can ba a yarda da su ba don haka wane na da shagon ɗinki wane na da shagon trader wane na da shagon sai da kaza wane na da shagon sai da kaza sai basu su zo don sai su zauna suna ta hira da nufin duk abin da ake kai da komowa a wannan masallaci ko makaranta na ahalin sunna suna da masaniya a kai kuma suna kan wani ainihin haɗin kai ne kwatankwacin wanda bature yake kira network duk abin da suke ciki gaba ɗaya a ƙasar nan suna sani don haka a yau ɗaya daga cikinsu da ya tafi har yanzu bai dawo ba an kashe shi ko ya gudu idan matar shi ta samu wata larura za su haɗu su yi duk abin da ya kamata a yi na suna da ragon suna da sutura da komai za su yi domin suna waya da shi wancan ɗin da ya gudun in ba kashe shi aka yi ba in ba haka ba fa sun san cewa ɗaya daga cikinsu ne za ka ga sun yi regrouping kansu wato sun sake tattara kansu sun yi duk abin da ya kamata bayan kwana biyu sai a ga sun watse ashe ba tuba suka yi ba in tuba suka yi me ya kai a ce wancan da baya nan ko an kashe shi sun sake haduwa isu isu din in haka ne da sai su nemo sauran al'umman musulmi saboda haka waɗannan mutane haɗarinsu bai gaza da duk haɗarin wani masharranci ba hasali ma in kun tuna laccata da na sanyawa karan bana maganin zoman bana na ce shekul islam ahmad bin abdulhalim bin taimiyya ya ce 'yan shi'a sun fi mummunar magana a musulunci amma matsorata ne duk ɗan shi'a matsoraci ne don haka yana da muguwar magana amma da ya tabbatar da cewa akwai wani ahli suna a wurin sai ainihin sauya magana shi amma khawariji shine dan boko haram shi magana shi ko ba ta kai ta dan shi muni ba to shi kuma yana da jur'a yana da karfin hali ya buɗe baki kowa ya kai ya gaya maka magana kun dai ji abin da na gaya muku mutum ne ya zauna ya karatu a wuri na tsawon kusan kwanaki arba'in ko fiye da haka wanda bai taba zama da ni daga baya ya tabbatar da cewa na kafirta ko ban abin ashe ya kamata ya bani uzuri ko ya bani girma na ni malamin shi ne amma kawai ina zuwa shi ya fi kowa zakalkalewa da miƙewa tsaye yana zage-zage to suna da ƙarfin halin faɗin magana ko ga waye kai don haka ku kiyaye waɗannan mutane babu wani alheri tattare da su duk wani wanda yake ganin wai an nuna a tasha aljazira ana harbe wasu 'yan boko haram guragu yana tausayin su bai san sirrin abin ba ne menene sirrin abin waɗannan guragu da kake gani su ne tushen sharrin idan kai baka sani ba kuma wannan video clip ɗin daga wurinmu ne ya taso sa'an nan har aka ɗauke shi aka kai shi tasha aljazira ɗin kuma waɗanda suka kai shi tasha aljazira ɗin sun ɗauko matsalar yaƙi da 'yan boko haram ne yanzu a maiduguri sun mai da ita matsalar siyasa ba sun yi haka don allah ba ne ai asalin abin da ya faru rikicin ya taso ne daga lokacin da aka sanya dokar hular kwano su ko su muhammad yusuf suka ce ba za su sa hular kwano ba don haka 'yan acaɓa daga cikinsu aka tare babu hular kwano operation flush out wato matsayin operation yaƙi a jihar kaduna suka tare su da suka tare su sai suka yi musu irin wannan jur'a ta tsaurin ido shine suka sa su gwala-gwala da tsallan kwado a daidai wannan lokaci suna cikin gwala-gwala da tsallan kwado din sai ga su su muhammad yusuf su kuma sun taho za su kai gawa in suka tashi tahowa jana'iza suna tahowa gaba ɗayansu ne da suka taho kawai suna zuwa sai suka ba da umarni ga waɗannan da aka sa su gwala-gwala kawai su tashi da suka tashi shine sai waɗannan ainihin 'yan operation flush out sai suka buɗe musu wuta nan suka karere mutum ko goma sha shida ko mutum tara wannan abin ya faru da kwana biyu kenan na dira mai duguri don haka har asibitin na je ni na shaida su a daidai wannan lokacin to me biyo baya a daidai wannan lokacin duk da aka gama wannan rikicin gaba ɗaya sai waɗancan 'yan operation flush out sai suka tuna app. yo ai asalin waɗanda suka ja wannan fitinar waɗanda daga lokacin da aka harbi waɗannan ne muhammad yusuf ya ce to a tara kuɗi yanzu za a tsaye da jihadi za a yaƙi gwamnatin najeriya tunda tana kashe mishi mutane kun ji fa asalin abin da ya tada yakin shine suka yi ta sai da dukiyarsu da kayayyakinsu da littafansu da gidaje da babura da komai suka je suka tattaro a maiduguri da suka tafin aka je aka gama wannan yaƙi kakaf aka hallaka su a ƙarƙashin addu'ar malam ja'afar mahmud adam allah gafarta mishi to shine sai waɗancan 'yan operation flush out sai suka ce aje a kwaso waɗannan da ke kwanci a asibitoci shine suka je suka kwaso su su ne suka zo suka rinka harbe su tare da suna da wannan abin nan eh, eh, katakon dogarawa da suke yi asalinsu ba guragu ba ne dama su 'yan operation flush out ɗin su ne suka karere waɗanda suka karere haɗin suka rinka wasan ɓera da mage take yi da bera in za ta kashe shi da wasu kafin ta kashe su don haka kaji wallahi tallahi kamar yadda malam ja'afar ya faɗi abin da ya faru a najeriya na zubar da jini wallahi mu ba haka muka so ba domin wannan mu ba shine tafarkin mu ba mu abin da muka so shine duk wanda ya zo da bidi'a ko ta son zuciya a zaunar da shi da malamai su nuna mishi kuskuren shi in ya biya bi in bai bi ba to sannan sai a ɗauki matakin da ya dace amma hakan da ta faru kuma fa muna ganin bahaushe yana cewa tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka ai su suka tayar da rikicin ba haka siddan aka ji aka da rikicin a kansu ba su suka tayar da rikicin a ƙarƙashin wannan abin da ya faru gare su wallahi ba abu ne wanda muke nadama akan shi ba ko miskala zarratin abin da ya mana ciwo shine bayan allan da aka kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ƙara mai da addinin musulunci addini mai ruɗani da tashin tashina da suka yi wannan mu shine abin da ya mana ciwo amma wanda duk ya tada fitina daga cikinsu fitina ta ci shi sai mu ce tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka jama'ar musulmi saboda mun yi muku alkawarin dama kasad ɗin nan ɗaya zamu yi kuma gashi har an yi ainihin wato kasad an shiga na biyu to muna ganin ya kamata ainihin mu saurara a nan muna masu addu'a da cewa allah ya yi musulmi dukkan wata musiba baki daya na malam ka ce me eh a dan saurara jama'a kowa ya saurara jama'a eh zauna nan inda kake eh eh yaushe kenan eh eh nan wurin kasuwar bacci eh dan yana karatu a nan yana zaune a gidan mu yana karatu a nan sai ya bugo da gudu na je garin na je Kaduna sai ke ce mu ga wannan yaron dama ya gan shi a lokacin da yake zuwa ne yana sallah sanda ya ce sanda ya zo ya ce ai ka yaje da shi har ma yana masallacin kani hmm. sanda ya hausa mai yake waya abin da ya ce kenan yana masallacin albani ya ma wa'anda ya ma waya da sauransu sai ce mun ga wannan suleiman din sunan shi suleiman ban manta ba sai ce gashi nan dan boko haram din ne sai ya ce mun ai ya ce mai ina cikin gidan sai ya ce me yasa ka ce ina cikin gidan nan sai ce a'a ai ya ma ya ce wai sai na fito mun gaisa na ce tafi kawai da ya matsa har na tashi tafiya zan fito haka sai tarin yana magana yana cewa kaza da kaza da Allah ma in gaishe ka kaza da kaza da karatun ka yana jin daɗin karatun bukari da sauransu ne ya tarkon da ce mai a'a kai hakuri ka koma da sauransu yana ta wasu maganganu game da magana da mala yake cewa ba za su tuba ba wannan magana haka take domin ya rantse mun da Allah ya ce mun su har yanzu sai sun yi jihadi maganar da ya fito yake ga miki ne ce kuma zai koma ɗaya biyu ya ci gaba da karatu yana nan yana neman admission kuma zai dawo nan tudun wala ya nemi daki ya kama ɗaki sannan ya ci gaba da zuwa karatun Bukhari ko da koyi ne to wannan dai shine insha Allah ta'ala kamar yadda na ce jama'a ina ganin duk abubuwan da ya kamata mu faɗi da gwargwadon ikon mu mun faɗi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki na eh, eh yi magana daga nan kawai don muna takaita ne yanzu na eh ya zo karatu ne na biyu yana neman admission ya ce a samu shi inda zai kalle sai yana ɗan samun kuɗin kashewa ya sai ce ya bani wani ci a ina cikin kan an yi wannan eh, processing ne bincike a kai shi eh. sai ta rana na iske shi ana masallaci bayan an sha shi ba bukari sai daga an zauna da shi a na'am shi ne dai maganar hukuncin waye shi kuma mai da shi na kama wanda daga cikin su ne na amma ba zan iya tabo sunan waye ba daga ciki to suna amfani da wannan dama cikin suna neman lesson da haka gaskiya masu kuɗi su kula masu kuɗi <laughs> to Allah Allah ya kiyaye wani yana bayyana wani makircin nasu ne cewa waɗanda suke ɗaukar private lesson teachers masu ɗaukan malamai da ke karantar da yaransu a gida to sai su taka tsantsan domin na daga cikin makircin da suke bullowa da shi zo su ce za su karantar da yaranka ne sun ce boko haram kuma za su karantar da boko to kai dai ka san akwai magana kenan jama'a kada a manta gobe karfe takwas na dare a abu main campus da ke samuru muna da lacca akan prisoners and prison in the islamic perspective karfe takwas na dare ba na safe ba karfe takwas na dare ba na safe ba a abu main campus ba a gongo ba a convocation square ne aka ce kuwa ina wallahu alam to shikenan dai in allah so